Hausawa Top TV tashar al'umma. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya sake yin magana a kan ƙasar jamhuriyar Nijar wadda ta kasance tsohuwar abin rainanta. Wanda babu shakka dai wannan kora da ƙasar Nijar ta yi wa wato ƙasar ta Faransa duk da cewa tsohuwar uwar ta ce abin har yanzu yana yi wa Faransa ciwo kama daga Emmanuel Macron. Masu saurare ku gyara zama domin jin rahotannin da muka tanadar muku a halin yanzu a dangane da abubuwan da ke faruwa a kan ƙasar jamhuriyar Nijar tun bayan juyin mulki da aka gabatar 26 ga watan Julai da ya gabata. Wanda babu shakka dai a yanzu za ku ji cewa Emmanuel Macron ya yi wasu maganganu a kan ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin. Alamu dai na nuna cewa Emmanuel Macron har yanzu yana cike da takaici. a kan ƙasar jamhuriyar Nijar biyo bayan abubuwan da ya wakana tsakanin su. Ƙasar Nijar dai ta kasance ƙasa ce wadda ƙasar Faransa ke amfanuwa da arzikinta wadda suke kwashe uranium ɗin ƙasar suna azurta kansu da shi. a yanzu dai ƙarshen tuka-tukin tek magana ta ƙare tun bayan korar da sojin cnsp suka yi wa ƙasar faransa ba tare da tsoro ba hakan ya janyo takaici da bakin ciki a zuciyar shugaban kasar faransa emmanuel macron wannan ɗan ƙasar nijar ɗin nan mai kishi ya fito ya bayyana batutuwa da dama a dangane da abubuwan da suke faruwa a ƙasar nijar ɗin tare da martani da ya mayar ga shi dai ku saurara ku ji abubuwan da yake furtawa. to jama'a assalamu alaikum to jama'a jiya ko har ya ji shugaban ƙasar faransa emmanuel macron kowa ya ji shi ya fito ya yi ma kungiyar turai wato zigidar inda ya dinga fitowa yana kasassawa yana sakin baki yana su tonan asiri cewa wato kungiyar turai su yarda ko ka su yarda su so ko ka su so cewa wato sun mutu sun halaka murmus sakamakon mutuwar demokarasi emmanuel macron ya ce wato demokarasi ta ci gaba da rayuwa kamar wato rayuwar turawa ce sannan kuma demokarasi ta mutu kamar mutuwar turawa ce murmus kamar yanzu yadda suka mutu sakamakon mutuwar demokarasi don haka su tashi wato kai da kahowa su yi aiki domin su maido mana da demokarasiya to wallahi ku sani idan za ku ɗabbaka demokarasiya ku ɗabbaka ta a ƙasashenku amma ba dai a ƙasanmu ba ƙasashenmu yanzu sun wuce wannan sanin da wannan karnukan ku suna nan muna da labari kuna nan kuna ta ziga su cewa kasu ta da hankali wannan gwamnatocin namu su bi su a hankali har lokacin da za a zowa wato sojoji su miƙa mulki a wajen 'yan demokarasiya domin su zo su zo su ci gaba da damalniya da mu to wallahi ƙarya kushi wa'annan shugabannin namu kar suke kallon ku kuma wannan abin wa'annan karnukan naku da suka yi zamani suke son a zo a yi haƙuri har suke bin gwamnatin musu sami ina wa ɗana suke mata ladabi domin ta ɗauki mulki ta maida musu daga baya a zo a ci gaba daga inda ka ɗora wallahi ku sani cewa ƙarya ku ce domin dokokin da ko zo ko kawo a cikin demokarasiya har yasa su 'yan siyasan mu suke tsoron demokarasiya sama ga Allah suke tsoron kundin ƙasa sama ga yanda suke tsoron Allah to wannan magana ta riga ta ƙare ba za mu taɓa ɗaukar mulki mu bada ba sai mun yi kundi na ƙasa za mu zo mu shinhiɗa kundi na ƙasa ga doka ga hukunci kamar yadda kuka yi a demokarasiya me yasa 'yan siyasa suke jin tsoron ku ɗan siyasa zai iya ɗauka alƙur'ani ya rantsuwa da shi ya je ya ci gaba da iskancin shi ya zo ya ci gaba da satar shi hankalin shi bai taɓa tashi ba amma idan aka ce ga kundi na ƙasa suna tsoron su taɓa shi saboda da sun taɓa shi sun san da cewa bayan mulki sai kaso saboda demokarasiya ta kawo tsanani ta samu su idan ka saki ka saba doka kaza to in kana da rigar kariya ta mulki idan ka sabka za a zo a kai ka kotu a kai ka shekara 20 wani 30 wani ma can yake mutuwa wani ma a ji a tsirka mai allura a kashe shi duk a cikin demokarasiya akwai wannan iskancin naku duk wanda yake karanta wannan libar din naku na protocolat na iskanci na siyasa zai ga sharrin ku zai ga rashin sharrin ku kowa zai ganin cewa wannan libar din naku babu abin da yake dauke da shi sai sharri to don haka shugaban mu ba zai taɓa ɗaukan mulkin nan ya bada ba sai an zo an yi kundi na ƙasa sannan kuma an yi doka misali a ce yau mulkin Nijar ba wani shugaban ƙasar da yake da ikon cewa idan yana shugaban ƙasa ya zo ya gayyato mana turawa idan ya gayyato mana turawa a ƙasarmu to zai sabka akan mulki direct kuma wannan cin amana ƙasa ne sannan mu zo mu sa mu ce duk ministan da muka ba aiki ya zo ya ha'inci al'umma to ya rasa kujerar shi da kaso na shekara arba'in irin wannan tsananin shi za mu kawo masaka saboda ɗan siyasa ku 'yan siyasa kun yi gane wannan yaren saboda ku idan dai ba doka da oda aka saki ba to ba za ku taɓa gyaruwa ba kun yi son ku shiga ku zo ku yi damalniyar ku to a wannan ya ƙare za mu kawo wa ga doka ga hukunci duk mutumin da ya saba doka kaza tun daga shugaban ƙasa har ya zuwa wani minista ga hukuncin shi kaza ne haka za muku wannan kundin shine kasa idan ba kundi ba kasa sannan ga doka ga shari'a ga hukunci wannan abubuwan sai mun kawo su guda uku shugabannin mu ba jahilai bane ba shi yasa ko ga an jima ba a ce muku komi ba shugaban kasan mu ya ci gaba da jan kasa to dokoki ne muke nan muke shiryawa kundin kasa ne sai mun yi shekara ɗaya ko shekara biyu muna yin wannan kundin ga doka ga hukunci sannan duk ɗan iskan da zai zo ya ja mu ko ya zo ya ce mu ba wani dan siyasa to ga dokokin da muka aje ka zo ka saba mu mu zo mu gani ba kun ce demokarasi ba demokarasin za mu yi irin tamu kundin mu wato kundin ƙasan mu addinin mu al'adan mu in ka saki ka saba mu ga doka a cikin kundin mu ba shugaban kasa kake ba wallahi ko shedan ne ke wallahi sai hukunta ka wannan ita ce magana ta gaskiya shi yasa kuka ga shugaban kasa cani ya kyale ko ya yi mu ma muna nan muna tsare-tsaren mu muna da bayanai kai bayan ɗaya za mu hiddu su cikin iyawar Allah to ke kaza in biki sani biki sani wajen tona tono kin tono wukan yankan jani ka shirya saboda in kowa ba ya da labarin yadda aka yi aka ci ya san miliyar na iranium gap to kai wallahi ka sani dawa dawa aka sa kuɗi cikin kwantin shi to maras dalili ai su 'yan Nijar babu wani juya hankalin da za a yi musu a juya tunaninsu don kun mushe su kamar 'yan yara ku komo kuna ɗoko wasu magunguna waɗanda ba su da asali ba su da tushe kuna ginawa ga bayan Allah ai su mutanen Nijar ijiya mudata ai tana gani ya ce ijiya mudata ma'aunita. wace irin ɓarnata 'yan tarayya abbasu ba a cikin Nijar wani barna ce wadda ba a gani ba ta 'yan tarayya su da suka ci kuɗi a zahirce a ƙasar Nijar. Nan cikin garin tawa wani daga cikin 'yan tarayya maciya amanar ƙasa maciya dukiyar talakawa sun ka kuɗance da kuɗin ƙasa. Nawa mun ka sani, a zandar nawa an ka sani, a maraɗi nawa an ka sani, a jifi nawa an ka sani, a agadas nawa an ka sani. a tilaberi nawa aka sani a doso nawa aka sani uwa uba a yamai mutum nawa suka kuddance wa'anda muhammadu isuhu da da muhammadu bazum suka saka musu dukiyar ƙasa suka yi ta wasa da ita nawa suka kuddance mutum nawa a talakawa ba da kosisin sisin kwabo kuma ba su sana'a kwari ba su sana'a baki yau an waye gari suna na masu kuɗi a cikin Nijar. ai in shi baki ya sa abin da zai faɗa bai sa abin da za a mai san masa ba ai wannan magana da kake yi kuna ƙara jawo ma kanku bakin jini ga talakawa saboda shi na abin da zai sa yawo talakawa su ƙara yin tsaye game da tsinuwa da ɗebe albarka ga dukkan wanda ya zalunci ƙasar Nijar ya ci dukiyar Nijar kai kanka azzalumi ɗebabben albarka kana daga cikin su jika ɗari bakwai bakwai da aka baka da ashirin da wani abu na ƙasa aikin mina kai To masu saurare kamar yadda kuka saurara wannan kenan daga bakin ɗan ƙasar Nijar nan ke shi, wanda babu shakka ya sha fitowa dama ya mai da martani yayin da aka taɓa wasu abubuwa na kima ko muhibbar ƙasar Nijar wanda babu shakka dai tun bayan juyin mulki yakan fito ya yi maganganu waɗanda yake ba da shawarwari tare da mai da martani ga wanda suka nemi su soki ƙasar jamhuriyar Nijar inda wannan karoma akan wannan ƙadami ya fito. babu shakka dai abubuwan da ke faruwa a ƙasar Nijar munafukai sai dai su ci kansu domin dukkan masu munafunci Allah ya mai da munafuncin kansu waɗanda suke so su ga ƙarshen Nijar har yanzu sun gagara ganin ta, sai dai ci gaban ma da take samu a yanzu. musamman ma dai ƙasar faransa wadda ta kasance tsohuwar uwar gijiya ga ƙasar ta jamhuriyar nijar har yanzu emmanuel macron a cike yake da bakin cikin kasar duba da irin yadda aka yi masu kora babu zato babu tsammani faransa ba ta taba mafarkin cewa nijar za ta yi kaurin wayan da za ta iya ta ba sai gashi allah ya kawo sojin cnsp waɗanda cikin rashin tsoro da ganin abin da ya dace suka kori ƙasar faransa daga ƙasar duk da irin turna da aka yi na wato emmanuel macron na cewar ba zai fitar da jakadansa da sojojinsa ba sai gashi ya ji uwar bari ya fitar da su babu shiri inda babu shakka dai wannan sai dai mu ce Allah ubangiji ya ƙara rufawa ƙasar Nijar asiri ya ƙara kama wa sojin CNSP bisa abubuwan da suke yi waɗanda suka dace to masu saurari ƙarshen rahoton kenan ku ci gaba da bibiyar wannan sata mu domin samun ingantaccen rahotanni ku dangwala mana alamar subscribe sannan ku da na ƙararrawa mun gode